na ji shiru ne game da list wanda ya kamata a kawo na mutanenmu wanda za su shiga cikin gwamnatin ka a dama da su da kuma maganan alkawari wanda kai ka ɗauka ba kai ce komai shi ya sa na so ranka ya daɗe kai da ne kamata ya yi musa bukatun alfawa a gabanmu ni da kai ban gane ba ɗabi'an me kake nufi ina nufin dattijo shine wanda yake barin duk wani bukatunsa ya fifita na talakawa Cikakken wannan shirin yana nan akan Arrow 24 On Demand. Ku yi rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe mu a WhatsApp